واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis muna tara ga watan rabiu al'akhir watan wadannan musulunci bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1444 wanda ya dace da uku ga watan 11 kenan na shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira malam mai alari a baya ya faɗa mana ababen da suke haramun ne mutumin da yake ba da giya aikata su Allah mana yake cewa wa aslu amwalin nasi bi ghairi tibin nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da yardar su ba وأكل بالشفاعة التي التي تشما رون أو بالدين كوك مسيدة الدين الله سبحانه وتعالى وأنا أوتي وقلت لي أبان الدين الله إلى تيل شما رون وتأخير الصلاة عن أوقاتها بدين كرت صلى قبل اللوكة تنسى وأنا أوتي وقلت صلى har ya bai lokacin ya fito to shi ma haramun ne sannan babban laifi ne yana cikin laifuka da malaman musulunci suka ambata su suna cikin manya-manyan laifuka to wannan ita ce da malaka ta wala hillu lahu suhbatu fasiqi bayanarta gaba da giba ya dinga abota da fasiki mutumin da yake fasiki to bai kamata ya kasance abokin gaba ولا مجالسته لغير ضرورة haka bai dace ka dinga zama da mutumin da yake fasiki ba sai dai in akwai larura wannan shi ta ce kalma ta ƙarshe da muka tsaya a ranar da da kenan malaka shawara ya tsurubu ribar makulukina bi sakhsil khaliqi wala ya tsurubu ribar makulukina بسخط الخالق كرباني يدنجني من يردن أبا بنها لتا بسخط الخالق دفش مهلك معنى مسيكا تيرولا سنمن يدر متاني أبا بنها لتا فنقبل أصابه الله سبحانه وتعالى والنهر أظنه malai ke cewa ƙara Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin suratul tauba والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إن كانوا مؤمنين Allah dai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kaɗai ya fitantanta ku yarda da su in dai mun kasance mummuni. Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam سوني كمات وتيجد سو باس أبا بن حلسان وقال عليه الصلاة والسلام الله محمد يا رب الله تبتع بنيك كيو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق با أيوة أبو هلتا بيئة بكماسة متين أيوة أبو هلتا بيئة با ودن سابع مالكي بن الله صلى الله عليه وسلم imamu ahmad dan hanbali fita da wannan hadisi a cikin littafin shi muslim to kaga wannan jumla da malai kawo tana nuna bai dace ga dukkan mutumin da ya yarda da Allah ba ya san Allah na wataala ya kasance yana saba Allah saboda ya da wasu ababen halitta sannan kuma za ka ga wani bawan Allah ya yi yana ta kokari ya yarda da bayan Allah subhanahu na nan ban ƙasa. ko da ko Allah subhanahu wataala zai fushi da shi to lallai irin wannan yardar mutanen ba za ta yi biyayya ba sannan ba za ta yi amfani ba sannan kuma zai kasance cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da shi za ka duk wani mutum da ya kasance ya yarda da wani Allah wajen saba Allah subhanahu wata'ala to Allah bai fushi da shi sannan kuma Allah zai saka bayan Allah kuma su yi fushi da shi za ka rima da ke cewa wala tsurburi da makhluqin kar ba da giya dinga neman yardan ababen halitta bi saqil khaliqi da saba wa mahalici qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah matsarkaki mai girma da ɗauka yake cewa wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yi ruduhu Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su suka fi cancanta a yardar da su in kanu mu'mini na inda mun kasance mu'mini wa qala alayhi salatu wassalam annabi rahama tsira da amince Allah tabbata gare shi yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa abin halitta biyayya wajen saba mahalicci Allah subhanahu wataala malam ya rayi Allah da yake cewa wala yahillu lahu bai dace gaba da giba duka wannan fa wai shimfiɗa ce ma na yake sannan kuma ya zo ƙarshe shi ne yake cike wana ga wannan wa'azi da yake wana wala ya hillu lahu bai dace gaba da giba an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah fi wala yin lau bai dace gaba da ji an ya fa'ala fi'ilan ya aikata wani aiki a nan gidan duniya hatta ya alama hukumar Allah fihi hatta ya san kotun Allah ce wani aiki duk wani aiki da bani ji zai to kare wannan aikin hatta ya san mai hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wata ce fi'ilan sai ka wuce a matsayin kira. dukkan wani aiki da mutum da ya nan gidan duniya to bai halatta a gare shi aikata ba har sai ya san hukuncin Allah subhanahu wataala akan wannan aikin me Allah ya faɗa gare da aikin Allah ya yadda aikin manzo Allah ya yi umarni da aikin to har sai ya alama hukum Allah fi har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki idan bai sani ba ya tsalar ulama ya san bai malamai magada annabawa wa ya tsalar ulama ya san bai malamai in ji malam mai ويقتضي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يتقو قري يلا كوي دباتم السنة مزق الله صلى الله عليه وسلم على الذين يجلون على طاعة الله وانت سمع لمي شو سكينونا ومتانسكي هسكا ومتاني هيا هيا دراسي وعلى ويحذرون من اتباع الشيطان فلما لمي suna jan kunnuwan mutane daga bin shaidan ga abin da ma na faɗa wala hillu lahu bai dace gare shi ba bai halatta gaba da shi ba an ya fa'ala fi'ilan ya aikata wani aiki a nan gidan duniya hatta ya alama hukumar Allah fihi hatta ya san hukuncin Allah da dangane da wannan aikin wa yas'al al-ulama'a ya dinga tambayan malamai ويقتضي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم يتقو قرينا كوي دما سمن سنة مزن الله قيرا أمسن الله ثبتا قريش الذين يدلون على طاعة الله وندما سمن سنة مزن الله سوسكي نونا ومتن يدجي الله ويحذرون من اتباع الشيطان sannan kuma suke jan kulluwan mutane daga bin shaidan to a cikin wannan jumla malam ya arayi Allah ji kashin rama kokari yake ƙara jan kunnan baligi da daga. musulmin da ya kasance ya balaga kar ya gabata ya aikata wani aiki har sai ya san gocin Allah subhanahu wataala da wannan imamul ghazali imamul ghazali ya hakaito ijma'i a cikin ihya ulumuddin da imamu shafi'i a cikin risalar shi yake cewa lallai shi mutumin da yake baligi bai halatta gare shi ba ya aikata wani aiki har sai ya san kotun Allah subhanahu wa ta'ala za ka tiyar cewa kake kai ɗan kasuwa ne to kar ka gabata ka fara wannan sayar da tiyarwa har sai ka san mai kotun Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aiki har sai ka san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wajibi ne a cikin wannan kasuwancin sana sai ka san abin da Allah fa kana shar'anta shi a cikin wannan kasuwancin haka idan mutum haya dai dauka to ya kamata ka san abin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta a wajen yin wannan haya haka idan bashi za ka dauka ka san abin da yake wajibi a gare ka dangane da wannan abu da ya shafi haƙƙin bashi sannan kuma ya kasance kafin kotun Allah subhanahu ta'ala a nan nake cewa kaga al'umma mu akwai damuwa sosai da za ka zo ka ɗau bashi ta ce to yanzu a ɗauko ta gada ya rubutu yanzu muka yadda da ni ba duk zama da muka yi da kai shekaru arba'in wai don ɗau bashin ka sai an rubuta to shi kenan ma na fata karba sai ka ce mai allah ne ya umarni da a rubuta ya ayyuwan nabi na amonu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ya ku wanda kai imani da allah in dai karance kuka yi ciniki na bashi wala kuka yi rajejeriya na bashi a tsakanin ku faktubu ku rubuta to da haka musulmi ya karba shi a rubuta rana kaza ga watan kaza ya karba shi sannan ya ce je mai da shi rana kaza duka wani musulunci ne mutumin da ya yi sallah wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai dace gaba da ba ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah ta aikin sallah kake yi to wajibi ne ka san hukuncin Allah subhanahu wataala danga da wannan sallah da kake yi tsarki kake yi to wajibi ne ka san hukuncin Allah subhanahu wataala danga da wannan tsarki da kake yi kai dukkan magana da dukkan aiki lallai bawa wajibi ne ya san hukuncin Allah subhanahu wataala dangane da wannan aiki da yake yi. idan ba baligi ko ba daga suka jayanci wani abu a cikin addinin Allah subhanahu wataala a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne su koma zuwa ga malamai masu wara'u wanda za su tunatar da su Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yake cewa fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ba abota sani in kuna ce ku sani ban ji Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya Allah ke cewa la rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum da ce musa suna mai da lamuran lamuransu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suna mai da su zuwa ga ulul amr daga cikin su to lallai da wanda ya kasance suke gane ababe suke istinbar da abubuwa sun gane sun faɗa musu hukuncin wannan abu da suke yi sannan a wata ayan lake cewa la taqufu ma laysa laka bi ilmi kada ka faɗa abin da baka yi ba akan shi kar ka ce abu kaza haramun ne alhalin baka sani ba karka ce halal ne alhalin baka sani wala taqufu ma laysa laka bi ilm sannan lai ba ne gi lallai dole ya ku yayi koyi da wasu mutunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawun farko su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiran su tabi'ai wanda suka biyo bayan su wanda su ne karnonin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su yace sannan su ne mafi karni mafi alkhairi lokaci da zamani da aka yi a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cikin hadisin irbaqu ibn sariya yake ta fa innahu man ya'ish minkum lalle duk wanda Allah ya ja rayuwar shi daga cikin mu ya rayu fa sayar khilafan katiran da sanne dai ga sabani mai yawa wani yake abu kaza haram ne wani yake abu kaza haramun ne wani yake abu kaza sunna ne wane ya ce abu kaza bidi'a ne to ana samun sabani sai a koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan muka samu sabani akan wata matsala in ji Allah ba sai mu kasance a cikin sabani ba sai mu mai da sabanin mu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce za mu yi haka ne fa in mun ce mun imani da Allah da manzo Allah to manzo Allah yake cewa cewa ya san irba mutumin da ya rayu daga cikin ku je ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdi da haka lokacin da kace kuka sabani ya afku to sai ku kowa ku sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan khalifofin manzon Allah guda wadannan masu ciyarwa shi da yiwu manzo Allah ta abdu alaiha bin nawaji ku riko da sunnan shi da sira ma tsaron ku riko da sunnan manzon Allah da sira ma tsaron ku gam gam wa iyyakum wa muhdathatil umur kai shaidin ku ina jan kunnan ku karu iya kasance ku farar da wasu fararren al'amura bayan manzo Allah ya duniya fa inna kullu bid'atin dalala manzo Allah ce ko ta bid'a kwata ce da wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa من كان مستنا فليستتم biman qad mata don mutumin da zai wata sunna zai wata sunna to lallai ya bi sunnan wa'inda suka rasu su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innal hayya la tu'maru alayhi shi rayayye mutumin da ke raye a duniya ba amincewa ta fitina ta dauke za ka sunan wanda za ka usul sunan sabon manzan Allah da tabi'ai wanda manzan Allah ya yabe su a cikin hadisin hadisi mai girma ibn wasu yake cewa duk mutum da zai wata sunna to lalle ya bi sunan wanda suka rasu saboda shi mutumin da yake raye ba amince mai fitina ula'ika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud sahabi dan albarka yake cewa wani in can mutane sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كانوا أفضل هذه الأمة لن تسافى من ذا الله سون ما في في فيكو لما في فللا ونا الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ملك سوى ابن مسعود سوى أبرها قلوبا لن تنفو كوا تكن الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم biyayya dangane da zukatansu wa a'maquha ilman sabon manzo Allah sun fi kowa zurfi wajen ilimi sun san ilimin Allah da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san littafin Allah sun san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalluha takallufan sannan sun sabon manzon Allah suna da karancin takallufi a je a ta kakulo wasu abubuwa ba sa kakala kare gani suna tsayawa ne kawai a akan abin da Allah ce fi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn musu yake cewa ikhtarahu Allah li suhbati nabihi Allah ya zaɓi sabon manzo su kasance abokan manzon Allah sallallahu alaihi sannan wani iqamati dini Allah ya zaɓi sabon manzon Allah ne su kasance cikin wanda za su tsaye da addinin Allah subhanahu wataala wahal da suka jawo na tsaye da addinin Allah ummu ne ba za mu iya ba fa'arafu lahu fadhum zaka ya ku musulmai lalle ku gane wa'annan bayan Allah jakadun Allah nan abokan manzon Allah suna da falalafa wattabi'uhum ala athari ku bi su akan gurabe da suka bari wa tamassaku bi mastata'tum min akhlaqihim ku yi riko da abun da za ku yi rikewa na halayya safin manzon Allah wasiyari ku karanta labarukan su ku yi koyi da labarin su fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim yake cewa ina sabbin manzon Allah sallallahu akan shari'a mai dakiya in Abdullahi dan ذاك يعني ما لم يعرف الكتاب ويسأل الأولى ما يتبعي ما لم ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالغي يكسنتي يتقو قلم سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وند سكي بي سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وند ما لم يسوني الذي يضلون على طاعة الله وند سنة لا تمسنون مكة يدلاك يوعنا بيئة ويحذرون من اتباع الشيطان فالنظم تجا كل متن سوى متن كشيدي دقبون دقبون الشيطان ولا الشيطان شيدا ما يا القوري ترى نندى الله يفتد الشيدا على الجنة فيها لك دعين عن نبي آدم وبقي يمكن قويرة سدم الدنيا للغيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين da ka insha Allah kuma da muka alƙawari da farko wata shari'a da fara karatu na bayan sallar magariba a saboda da ladi kenan karatu na manya ta insha Allah daga wannan asawar insha Allah wannan karatu ne fara sannan kuma karatun da kake cikin littafin muqarrar tawi da kuma littafin ya'atu hadith da kuma dai ananan da zai biyo baya da kuma sababai insha Allah subhanahu wataala wajibi ke riko da ta da mu duniya da bai da ka kafara nan kenan sai ka yi kowa ya tare wannan littafi in sha Allah bayan magariba da an fara wannan karatu Allah muka yi kowa ta da duniya da lahira ya karba mana wannan aiki Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة المهتدين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراقنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء لكن لكل متنصب الذي شهدوا لك بالهدانية وبنبيك برسالة وتنزل لكن لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين